wannan taro wanda shi ne irinsa na farko da shugaba bola ahmed tinubu ya kira tun lokacin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasar najeriya ya samu halartar kusan dukkan shugabannin kasar na najeriya da tsofaffin chief joji joji da sauran waɗanda ke mambobi na wannan majalisar musamman gwamnoni waɗanda su ma suka halarci wannan taron bayan an gama bayanai da kiran ministoci domin su ba da bahasi akan abubuwa daban-daban da ya shafi gwamnatin bola ahmed tinubu kai tsaye wato sha'anin tattalin arziki samar da abinci a ƙasa ƙirƙiro ayyukan yi kula da al'umma da sha'anin noma da dai sauran batutuwan da su ne ke gaban wannan majalisar ganin irin zanga-zangar lumana da aka yi a Najeriya amma ta rikide ta zama bore ya sanya majalisar bayan ta saurari bahasi daga shugaban kasar da wakilansa aka kada kuri'ar goyon baya da jinjinawa ga shugaba Bola Ahmed Tinubu sannan daga bisani kuma aka shiga wani taro na musamman tsakanin shugaban kasar da kuma kungiyar gwamnoni ta Najeriya inda a nan ma aka kara jin bahasin shugaba Bola Ahmed Tinubu da irin mata matakan da yake ɗauka na farfaɗo da tattalin arziki inganta rayuwar jama'a da dai biyan bukatun ƙasa na yau da kullum na ma aka kara masa ta kuri'a ta jinjinawa Dr. Dele Aleke shine ministan kula da ma'adinai na Najeriya ya ƙara haske akan wannan matsayin guda biyu da majalisar ta cimma a lokacin da aka yi wannan taron inda yake cewa. About the pre, during and post events of the last Ya ce majalisar dai ta ba da hakikanin amincewarta cewa wannan zanga-zanga da aka yi ta lumana amma ta rikide ta zama bore ba abu ne mai kyau ga ƙasa ba ganin cewa tsare-tsare na demokuraɗiyya sun kakama a cikin Najeriya ko bai kamata ana yin wani abu da zai iya yi wa demokuraɗiyya karan tsaye ba. Hasali ma ba za a iya canza gwamnati ba in ba ta ƙarfin ƙuri'a na ɗan ƙasa ba idan lokaci ko wa'adin da aka ɗiba wannan gwamnati ya yi 'yan ƙasa na da dama suna da iko su ƙada ƙuri'a na amincewa ko ƙin amincewa da wannan gwamnati su zaɓi wata zabuwar jam'iyya idan suka ga dama. Jami'in yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya Abdulaziz Abdulaziz ya mun tsokaci dangane da abun da ake fatar a ya faru a cikin Najeriya a sakamakon wannan bayani ko ganawar da aka yi ta majalisar ƙasa wadda ta samu halartar dukkan gwamnoni na Najeriya a cikin ta inda yake cewa. na farko dai dukkanin wato sauye-sauye da shugaban kasa yake gudanarwa abubuwa ne waɗanda za a iya cewa abu ne na dole wanda yake abubuwa ne da ko da ba a jin daɗin su to amma kusan akwai gamsuwa ko kuma aminta da dukkanin wasu masana da kuma shugabanni suka yi na cewa waɗannan matakai na tattalin arziki da ake ɗauka abubuwa ne waɗanda suke kusan na dole ne in ba a ɗauka ba za a jefa ƙasar cikin wani hali sannan kuma akwai tsare-tsare na bunƙasa abubuwan more rayuwa misali yanzu titin da za a yi wanda ya tashi daga Sokoto ya je har Badagari a Lagos titi ne waɗanda a ƙarƙashin sa kaɗai akwai dam dam guda talatin da tara, wanda za a yi aikin su wanda kuma za su bunƙasa harkar noma akwai ƙoƙarin bunƙasa amfani da iskar gas maimakon mafitar akwai kuma ƙoƙarin haɓaka tattalin arziki na ƙananan masana'antu waɗanda kusan su ne abubuwan da suka fi kawo ci gaba a ko'ina da kuma ƙoƙarin bunƙasa harkar noma ita waɗannan waɗannan suna cikin kaɗan daga cikin abubuwan da waɗannan jami'an gwamnati suka sanar ko kuma suka gabatarwa waɗannan majalisu. Abdulaziz Abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.